assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da fasahar matasa tv inda a yau mun zo karshen eh, jama'a ta daga ita sai sallah azumi Allah ya so kuma Allah yarda za a ci gaba da yaman lele ala iskadiri fasahar matasa tv ta kawo ziyara nan insha Allah bakin iskadiri inda aka yi sallah ta

an focar dukuran ne wani an focar beran ne wani an focar kenan ne wani an fo marga sai yan wani an fo marga margu yan wani da ne sai a gonda koy bobu kaga te mujtama ra tinne mujtama ri kun mana societe ra kun go lokacin ano kan bor kul kan ni jalla labo kuna aga bai kai go lokacin kan labo ga hagunda wore mate no on follan wore musifun charcire وريم جرجانا وريم حنجر جلسي وريم بندم جنفلسي ودم تسبب كننا إلا ومفن وايد لكراغو إلا ومفن مانا تركتنا كراغو إلا ومفن لكتنا كراغو أي مسلم لو بكتن نجري أنا ساري حقيقي لا سابقا نيجيري زي كنا ما جلسي نجري isi carkakau isi carkainandi isi kabilanci isi adawa wani aliyoran da kafi sahi wani kunni ga gana ngai da gayi ngai mo da moran dir ngai ko ngai fai ko ne ki ra labari kan ta wane ya da labari kan ta masare wane ya da labari kan ta ta mai ya labarin ni kan sai sai an kurkwane ana kurmi ne wani sai burkun gurje ne do hare kan wo no sa ko wani sili lo kan wani kan bara mabai kan haya hanno kirko gina hada kan do hane irko subhanahu ta'ala ne yaran mu da kan ci da irko da dai fasik ko kan daran sai labari aran masa karkasai aran masa ci man da jina aran masa da kai yadin no kalaran mu fisfisi aran mu tabbatin ceci aran mu gurje kibai hal cimino wani lokacin da aran mu ci ta hayamu aran masu koi ka tari labari gabandi ka tari labari karka sai rezo sosai ba wani man da hakika bangai se ni te nyimi si nima dai mai da hakika sai labarun kadre ina ni rezo sosai ba kun wara kurte journaliste in journalo ta journaliste ga warfo nga te labar sambu ko ya warfo nga te labar no ko ya ibo kinda wanda hanno kis manara ba da irko mun kai manara ko da so ara sufai zaman siya da irko ce wala Allah den wata ko senu budde ko afke ce jaram fonde ke ke ko subhanahu wa ta'ala labari kurken ni ma menen ma ka sai annabi muhammad alaihi salam ane awasami te tari ko aya na ko subhanahu wa ta'ala gane bore ke ba ni tari labari sai umara kan bore ko kai kan kan kan walisema kuna mteleze iteleze nini alfoko ni ndele za mchikamana harino gwani no kan gona ndo wara hari ma hakoi am sinkar zama suka ka ban wannan wani kan da ne sai sabo kan kulli alara kan waran gal ko ne no kan wanda gal ibu humure wongera amma da ne sai kulli alara walisema hakoi ndele su ibn kusman talawari ilikuwa imekete kwa kanda hakoi ndele ilikuwa imelawo patirsi amaafilamtire labe befuse yegere tukabiteki kireora وخاصة الجوار كتلية سبحان الله موافق لنا تكلم إلكم من مرجع سمنيرا إلكم يا كسام يا كحيرسي إلكم سبحان الله واري من تمجع ومجع ناس كتلكم يا كيسي إلكم كنيسة جامباني وين نعاس سندكم كمون إلكم سبحان الله كنيسة دوري لكن كنا كمون لا بدر سندري لا ويا إلكم سبحان الله كنيسة كمكري